akan me aka ɗauki siga na hani in an ce an hana abu to akan me aka dauki sigan shi الجمهور على أن صيغة النهي إذا تجردت عن الكراهية وترأي الجمهور lallai sigan hani idan ya tsaraitu daga karina ya zan babu karina hanin ne kawai kaman kawai wala ta karabu zina kawai kaga nan ce wala ta karabu zina aka tsaya na wajen ya zama hani ne wanda babu karina amma in aka sa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ba an samu ne an samu annahayu wanda yake akwai karina shi wannan karina din shine hu kana fahishatan to ya maida wannan zina ya zama haramu kai tsaye amma in yazo wala taqrabu zina ba a samu wata karina ba ko wannan shine ana kiran wannan annahayu al-mujarrad an karina an gani to duk wani hanin da yazo ba tare da an samu wani bayani kawai abin ya tsaya kan hanin ne kawai kun gani babu wani bayani akan shi to wannan ana kiran to hani in yazo babu karina yana nuni akan taharimi na'am wa huwa al-haqqu alladhi tazafarat alayhi al-adilla tazafarat shine gaskiya wanda dalilai suka nunnuki juna akan shi al-qur'an wa daga cikin qur'ani da sunna wanda suka nunnuki juna akan shi daga cikin qur'ani da kuma sunna kun gane wannan ne eh daga cikin qur'ani qauluhu ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fa abinda wannan manzo ya zo muku da shi ya ce shi wa ma na hakum an fantaku abinda ya hale ku gare shi ba wa ma na hakum an abinda ya hale ku wani irin hani ne wannan kaga hani ne jarar allah kalima ba a ce wa ma na hakum haya tahrim ba ko wa ma na hakum an nahayu allazi yu'azzibu Allahu man fa'alahu duk da shi haka ba kawai sai zo wa ma na hakum an gundarin hani kawai tun da gundarin hani ne babu wani ƙarina yana hukunta yana hukunta tahrim wa min as-sunnah daga cikin hadisi qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wa ana wa abinda na hane ku gare shi ku nisance shi na'am qawlu dilala anil al-bukhari wa muslim wa wajhu dilala wajhu dilala daga ayar da hadisi أن الله تعالى أمرنا بانتهاء أما ولله الله تعالى daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kan Allah ya umarce mu hannu daga abin da manzon Allah ya hana bai kayyade shi da wani abu ba haka nan shi ma hadisin ya zo bai kayyade shi da wani abu ba sai nuna cewa lalle hani wanda yake mutlak yana hukunta mai tahrim وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون التحريم من مجرد النهي hakika sahabbai Allah ya kara musu yadda ya famo na tahrim ko ya kiru na tahrim suna gano tahrim da zarar an ce an hana abu da zarar sun ga an ce an hana sai su gane haramun ne kawai ولم ينقل عنهم ما يخالف ذلك sannan walam yunqal anhum ma yukhalifu zalik ba a ciranto daga gare shi ba abin da ya saba ma wannan na'am fadalla ala ala istifati annan nahara mujarrad sai yayi nuni akan ittifaqin su cewa hani mujarrad na tahriri ne wasu faƙon hujja ittifaqin su hujja ne kun gane الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السبب الثالث والرابع والخامس واتو سببي نأكو da na hudu da na biyar ko su gan tsari wato mummunan kuskure mai ruwaya ya mai ruwaya yana da mummunan kuskure da yawan rafkan ruwan mai ruwaya da kuma fasikancin mai ruwaya ya zama mai ruwaya fasiki ne limalan ya bulugul kufur irin fasikancin da bai kai kafirci ba kenan fasikancin ya kai kafirci wannan kuma daban fasikanci wanda bai kai kafirci ba a nan wajen wa yusamma khabaru al-munkar ana kiran hadisin sa munkar inda mallam yuqassir al-munkar alama yukhalifu fi sa'i shine wajen wanda bai takaita munkar ba akan abin da da ifi ya saba ma kiɗa akan abin da da ifi ya saba ma wa kiɗa dan akwai masu ganin cewa kawai munkar shine abin da da'ifi ya saba mafiƙa? in da'ifi ya ruwaito hadisi sai hadisi ya yi karo da na amintacce to hadisin da'ifi sunan shi munkar hadisin fiƙa sunan shi ma'ruf kun gane wannan ko akwai masu wannan fahimta amma a nan wajen idan fasiki ya ruwaito hadisi fasikin da hadisin shi ba kafirci bane ana kiran hadisin munkar shi ma ko mutumin da yake mai yawan kuskure ya ruwaito hadisi eh na'am ومثال ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه من طريق ابي زكير مثال wannan abin da Nasa'i ya rawaito ibn Majah ta hanyar Abu Zukair يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا كل البلح wato ku ci dabino bitamar ku ci ainihin dabino da ake kira bala wani nau'i ne dabino ku hada shi da tamar ku ci na'am fa inna ibn adam idza akalahu shariba shaytan dan adam in ya hada wannan balaha ya hada shi da samun to shedan na jan haushi dan kawai ka ci dabino kawai zai ka gama jin hoshi ka eh? kawai dan mutum ya ci dabino kawai ya hada wannan dabino da wannan dabino kawai sai shedan ya gama jan haushi me ka aikata a nan wajen har sai ka ji daɗin an gane yayi wai lalle dan adam idan ya ci shi shedan na jin haushi nasa'i yace haza hadithu munkar da biyu تفرد به أبو زكية يحيى بن محمد وهو شيخ صالح tsoho ne wanda yake na kwarai gairu annahu lam yablugh mablaga man yuqbalu tafarudu man yuqbal tafarudu wato shi dattijo ne wanda yake na kirki shehun salih shi yahya bin muhammad wa huwa shehun salih gairu annahu lam yablugh mablaga man yuqbal tafarudu sai dai shi bai kai matsayin wanda ake karban kadaituwan shi ba idan ya ruwaito hadisi shi kadai bai kai matsayin wanda ake amsan hadisin zuban shi kadai ruwaito dole sai ya zama makarunin bigari ku fahimci wannan ko ba a karban hadisin shi shi kadai amma in aka hada shi da wani to sai hadisin ya daga ana samun irin wayannan da yawa a cikin sahih muslim zaka imam muslim sai ya ruwaito hadisi daga wani mutum amma sai ya hada shi da wani to wanda bai san ilimin hadisi ba sai ai ga mutumin nan a cikin sahih muslim da ba dan sika bane da muslim bai ruwaito ba eh muslim ya ruwaito amma sai ya hada shi da wani an gane eh insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله sannan sai ya faɗa Allah ya masa rahama qad atakkal jawhar al-maqdud sammaytuha masumatul bayt wa qad atat haqiqa ta zo kal jawhar al-maqdud kamar lu'lu'u kamar jawhari wanda yake koyayye jawhari koyayye ya fi kyau jawhari wanda aka lullube shi babu kura da ke samun shi A gane ko to irin wannan wanda babu kura ko wani shi da ke samun shi za ka ga ya fi kyau ana buɗe shi za ka ji sabo ne ko yanzu kalli wannan mota yanzu da ƙura ya same cikin kalli da Kada ya yi da ba ma da a ce a lulluɓe ba da ya zama sayyara ce ya ana buɗe za ka sabuwa ne to shi ma littafin nan ya zo kamar yadda ka san jauhari wanda yake lulluɓaɓɓe sannan kuwa na sa mai suna manzu matal na sa mai suna manzu matal bai tsuni al ya yaqudu ala hadhihi manzuma Jamiri ya koma zuwa ga wannan tsarin wake din wannan manzuma din na baiquniya. Qawluhu kal jawhar al masnun. Cewa da yayi kaman jawhar wanda yake lulubabbai ai jawhar. Misalin jawhar wal kaf li tashbih. Kafun anan wajen na tashbihi. Wa at-tashbihu mari. Shi atat fi'lu madi ne shi wa fa'iluhu mustatir. Wa kal jawhar din nan mansuba ala al hal. Wato abin yi wa nasaba ne akan hal ai a tabbisul jauhar ya zo misalin lu'ulu'u jauhar ai al-mahfuz an sham wanda yake abin tsarewa daga zafin rana wa an riya kuma abin tsarewa daga riya iska wal gubar da kura fa yaqulu da'iman nadiran mushrifan ko mushrikan fa yaqulu da'iman nadiran mushrikan sai zama da'iman mani ne mai haske shi da'iman mani in shi ne shi ne haske na mu aure yanzu eh da ce wanda yayi manzumatul baiquni ya danganta manzuma din zuwa ga imamul bai na'am domin shi ya tsara ka kuma kala da qala kokar fawqa na bi arba'in a su har sun thumma bi khairin mat wato kokar fawqa na bi arba'in a a su har atat abiyatuha su har bai cikin cikanta sun zo fokar talatina fiye da talatin da hudu fiye da talatin da hudu sun ba kuce ba bi khairi sa'annan aka cika littafin da alkhairi qawluhu fokar talatina bi arba'in asad ai annaha asad arba'a talatina baita ai lalle ta zo baiti ne talatin da hudu qawluhu abiyatu sun bi ya baiti sa'annan kuma an cika ta da alkhairi ya ani ana abiyata hadhihi manzuma ja'at fawqa 30 arba'in wato lallai bai cikin wannan manzuma sun zo fiye da hudu. sannan an cika su da alkhairi wa ilahuna yantahi bi fadlillahi ta'ala hadha anan ne wannan sharri ya kare da falalan Allah ta'ala an yi taƙabbala minna salihal a'mal muna roƙon Allah ya amsa da gare mu kyawawan ayyuka wa an yaghfira zalal wa khata'a kuma ya gafarta mana talala biya da kurakurai lalle shi mai ji ne ko mai amsawa ne Allah shi ya fi sani wa sallallahu wa sallam wa barik wa imamuna Muhammad Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi bi ihsan ila yawm الدين وإلى هنا ينتهي هذا الشرح المتين kasan akwai nuska kala kala nuska ne daban daban wajen nuska wajen guda uku duka kamar da yanzu ga wani ƙari ma ne zuwa zarbani kawo kuma wasu tsoron babu a cikin shari wa ilahu la yadda ya hada shar al'ayyim al'ayyim a nan ne wannan sharhi mai kima ya ƙare mai amfani al-manzuma al-baikuni manzuma baikuni sai ilmin mutsalayin hadis lishir muhammad bin salih al-Uthaymin hafizahullahu wa ra'ahu Allah ya tsare shi ya kiyaye shi fi lailatul ithnaini a cikin daren litinin wanda ya dace da wa kana shek wanda ya dace da goma ga watan shidda hijiran annabi dubu ɗaya ɗari hudu da sha biyu sharhin sharhin kwana a shekara nawa ke yanzu da sharhin muna hijira annabi na dubu ɗaya ɗari hudu da nawa da talatin da takwas nan da sha biyu kaga 20 da shekara 26 da yin wannan shirin. wa kana shaykh hafizahullah qad bada ashar fi fajr yawm al malam ya fara sharhin nan a cikin alfijir na ranar alhamis al wanda ya dace da wato 25 ga watan uku hijiran annabi 1412 فجزاه jaza خير الجزاء على ما نفع به بعلمه المسلمين Allah ya saka mai fiyayyen sakamako a kan abin da ilimin shi ya amfani musulmai kuma Allah ya tsare shi wa amadda lahu fi umri Allah ya tsawaita mai cikin rayuwarsa akan da'an shi ya sanya shi da ire-iren shi daga cikin malamai masu aiki saboda tattali ga musulunci da musulmi amin eh wannan kasar ne dama galiban irin wannan karatuka galiban musulmin ana yin ne a cikin kasar sai shi kuma ɗalibai su ɗauka su mai da shi littafi to shi yasa wani lokaci aka samu yanayin ma kura wani lokaci ɗaukar kasar ɗin sai a samu wasu kalmomi ba a ci sai a yi saɓani mai malam ya ce a nan wajen amma yanzu tunda an samu ci gaba yanzu wajen kasar yanzu irin ci gaban da aka samu yanzu za ga wuya a samu irin wannan kura da aka samu a wasan ka duba mu'amalatul hukam na Nasiruddin Albani kuma haka yake saboda a kasa aka dauke shi an gari to galiba irin wannan karatu na kasa to wani lokaci daukar ba wato baya yin kyau sai a samu matsala amma littafin da mutum ya wallafa da kanshi inda akwai maksud da zarar ana jayayya sai a bi a ɗauko rubutun ka na hannu sai a duba sai kawai sai a gano inda za a gyara kurakuran eh idan ya kasance mutum ya jahilci hali wato zahiri ba makawa a samu qada'i fi tarkil ma'mur a samu ramuwa a wajen barin abin da aka yi umarni dole a rama idan mutum ya bar abin da aka umarce shi da zahiri na budda min al za sai ya rama misalin wannan da mutum zai ci nama ba ya tsammanin naman raƙumi ne sai ya yi yayi sallah bai kuma ta bayyana ba da zalika sannan sai ya bayyana bayan haka cewa naman raƙumi ne har shin zai sake sallah aw la yu'id ko ba zai sake sallah ba bai amsa Wato za mu wato zamu ce anan zai sake sallah lafiyan ma idza kana fil waqt musamman ma in akwai sauran lokaci musahabi ne wal idza idza kana da waqt kai ya kasance bayan lokaci ma haka bi anna hadha jahil bil hal domin wannan ya jahilci halin ne ya ci nama raƙumi bai san nama raƙumi ne. to wannan a adatul waqt kun gane wannan ko wa amma al jahil wannan jahilun bil a bai wannan ya san nama raƙumi na karya alwala amma lokacin da yake bai san nama raƙumi ne. wannan shine jahilun bil akwai jahilun bil hukum shi bai san ma an ci nama raƙumi alwala na karyewa ba wannan ne jahilun bil hukum an gane ko misalu Allah ya arifa wala ya tsara ala bali anna akala lama na ibl naqidun misali shi zan bai sani ba kuma baya afkowa ga kwakwalwar shi cewa cin naman raƙumi na wawar alwala sai afko masa cewa cin naman raƙumi na ne na warware alwala shi bai ma sani ba misali yanzu ba malike yanzu ai bai san cewa cin nama da kuma yana wawar alora ba ka karanta cikin ajmawi za a ce maka wa akalu lahabin jazu ko da cin naman raƙumi cin naman jazu da malaman mu da wasu daga cikin su suka ce da cin naman tsohon raƙumi <laughs> to ko tsohon raƙumi ne ko sabon raƙumi ne ba shi ake magana nan ba naman raƙumin ne kawai an gani ba sai lallai tsoho ba wai tsoho na kuma kike kare alwala amma sabon ba matsala a gani duk da su ma kansu in dai mamalikance ne da sabon raƙumin da tsohon raƙumi duk baya karya alwala to mutum yana kan wannan fahimta sai ya fi nama raƙumi sai ya yi sallah bai san hukuncin cin nama raƙumi ba kuma baya cikin tunanin cewa an yi ci nama raƙumi wani abu zai faru أو ربما يكون عاش في بلد أهله وعلمائه لا يرون أن هذا ربما يعيش في بلد أهله وعلماؤه لا يرون هذا هذا الرأي da yawa kila yana rayuwa cikin wani gari wanda ahaluhu wa ulama'u wanda mutanensa ko kuma malaman garin ba sa ganin wannan ra'ayi kamar Najeriya ne Najeriya yanzu mafi yawan mutane ba sa ganin cin nama raƙumi na da na karyawa duk da hadisi ya inganta an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam zan sake alwala in na ci naman rago annabi yace in shi zan sake alwala in na ci naman raƙumi annabi yace na'am zaka sake kaga hadisi ne wanda yake ingantacce la gubara fihi amma kuma mazhaban yan Najeriya mafi yawan su kashi 70 cikin wani abu suna da fahimtar cewa baya karyawa yasa idan mutum kira kuma cikin kwanciyar hankali zai je jagoranci liman kuma cikin kwanciyar hankali zai je maka sallah zai je sallah in yi alwala da ya ci mara kuma baya dauka wani abu ya samu alwalai kila har kai da kake masallacin ma hankalin ka zai kaiwa saboda abu ne wanda an riga an saba a kasar na'am kuma alima ba da kaza annahu najibu sannan daga bayan sai ya san cewa abin yana warwarewa sai gana ah, ya karanta a littafi ne na malamai San kuma sai ga hadisi ingantacce ashe na wawar alwala hal alaihi yada. shin dole ne ya sake ko ba dole bane ya sake sun ce ba dole bane ya sake saboda shi jahilun ne bil bil hukum ya jahilci hukumin saka in sallah sallah shi ba sai ya sake ba sai dai idan sakaci ya tabbata gare shi wajen bincike to wannan mahallin nazarin ne ya yi sakaci wajen bincike bai tsaya ya bincika ya ji dalilan kowanne ba kawai sai kawai abin da ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi da sakaci fa innahu mahallu nazarin wannan mahallin nazari ne abin tunani ne a nan wajen yaya falau an da rajulan balaga da mutum ya balaga kuma sai ya zama to wani lokaci yana yin sallah wa hayana la wani lokaci baya sallah zannan mai illa wato tunanin shi cewa mutum baya balaga sai illa idan kamma hamsa ashara sana ko kamsa ashirin ne jima sai idan ya kai shekara goma sha biyar sannan ya balaga shi kuma bai kai shekara goma sha biyar ba nan fa haza jahilin to wannan ya jahilci hukunci fa hal salzamu bi'ada eh wato wannan bawan Allah fa yayi mafarki har ya fitar da ruwa yana kwanciya ya mafarki amma bai kai sha biyar ba sai yayi tunanin duk wannan mafarkin da nake yi ba ban balaga ba sai na kai shekara goma sha biyar to haka wata ran yayi sallah wata ran yayi yin sallah ai ban balaga ba ai ban kai shekara sha biyar ba misali an gane wannan ko na'am tanzamu wal i'ada shin dole ne ya sake sallah na'am ba da zalika annal dhunuba ya qabla tamam idan ya sani bayan haka cewa balaga yana tabbata kafin cika shekara goma sha biyar na'am dole yana tabbata da tsirar wato yin san cewa ko ba kai shekara sha biyar ba idan mutum ya tsirar da gashin gaba ko gashin gashin hammata ko gashin mara gashin hammata gashin mara ko kuma inzal ko ya fitar da ruwa yayi inzali ko bai kai shekara goma sha biyar ba shi bai san da haka ba sai ya ɗauka sha biyar ne kawai balaga mahallu nazari to wannan sallolin da baya yi din nan za mu ce yana da uzuri ko ba shi da uzuri wannan mahallu nazarin dan yayi sakaci ko ya kamata ga malamai ko ta ina malaman suna gari da yasa bai tambaye su ba na'am faqat naqul inna kawai za mu ce inna rajul mufrid wannan mutumin kawai mai sakaci ne me yasa bai tambaya ba an ce fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun ai ya tambayi malamai ko na'am to me za mu ce za mu ce ya al'amarin yana da iko ya tambaya sai ki tambaya kuma ya ci gaba da gudanar da addini shi haka yana jira sai ya kai sha biyar sannan ya balaga eh, eh. sai ne gaskiya ya yi laifi saboda in mutum na da ikon ya yi tambaya sai ya ki tambaya ba da ya yi laifi yana cin zunubi eh wai wasu da ke cewa magana cin nama kuma da annabi ta sashi alwala wai laisa ala haqiqati wai mutane ne wai wani ana cikin majalisin annabi kawai sai wani ya yi rihi sai alwala shi ya kari yayi yi rihi alwalar shi ya kari kuma annabi baya so ya tsinka shi a gaban jama'a wai sai san ya tsinka shi sai annabi ya ce duk wanda ya ci nama raƙumi ya je sashi alwala kawai ya faɗa da a dunkule duk wanda ya ci na da shi ma wannan mutum ya je sashi da kuma duk wanda ya ci tunda annabi ya san ya ci nama rakumi shi mutum sai annabi ya amfani da wannan damar? amma a ina za a ga wannan magana da isnadi da tafsiri shi dai abin da ya tabbata gare mu muka sani an tafi annabi ana tawazza'u min luhumil ganam annabi ce in shi ta ana tawazza'u min luhumil ibil annabi ce na'am nan ba wannan magana ba wannan magana da ya faɗa Sai wannan magana malamin da ya faɗa shi ya shirya shi zai kawo da littafin na'am in ka san ana yawan cin ne kana san shanu misali a jikin da a amma ana ganewa ana gane naman rakumi ko ba ganewa ana ganewa ina mahauci ba wani mahauci a nan wajen aka ce ne a fara da mahauci Thank eh. you. wurin tsadan shi ma za ka gane to kaga kenan tunda abin ya ce baki mahauta da masu kiwon kuma kenan gama garin mutane ba sa iya bambanta su zai za a yi na eh kaga ya kamata kenan mu nemo yadda za mu iya bambantawa tunda mun san yana karya gura a sai za a bambanta tsakanin naman samuwa da wannan sai a bincika sai an ce wanda zaran an dafa ma ko dafa aka yi mutum ya sa ba shi zai gane wai amma sai mutum ya nemi ilimin ba mu ilimin da ba mu sani ne kaga za mu ba za mu gane ba an da naman tinkiya ko naman rago ma da naman da rago da

nama sanuwa ya bi nama ya bi kuma nama sanuwa ya buga kaga nama nama akuya da tsinkiya ya buga da kan nazoran kuma kaga daya sannan na ƙanana wato iya kankantar dabba iya tsadan naman ba yadda zai fahimta shi raƙumi ne a dunkule ya ina da ya buga da irin samuwa amma yadda naman da ake yankawa ba bi na kuma ya wata ce samuwa ya fi tsada saboda ba ya da za su yi ba saboda nama ya ƙara da dabba na zama karami ne yana ƙara daɗi yana ƙara girma ne kuma daɗin na raguwa yanzu ga naman ya fi naman daɗi naman ƙananan dabbobi su kuma ya fi na manya ya fi na irin wannan manya nama da ba kamo dabba a daji irin na kana da gobe irin sun fi daɗi kuma kan su yana buƙatar samu ahalin yi kaura kuma ya faɗin abin da bai karanta ba ko bai da shi ba Allah نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة amsa da duk waɗannan misalan sanaqul sai mu ce as-sawab annahu cewa abin da yake daidai in ji Sheikh Usaimin lalle babu majazi a babu kawai babu cikin Qur'ani babu cikin sunna babu cikin waninta وذلك لأن المجاز wato wannan saboda majaz mafi gaskiyan abin da ya kasance a cikin sahuwa, e wai majaz shine allazi yasifu nafiyu abin da yake inganta a kore shi duk abin da yake inganta a kore shi to za a iya samun majaz a cikin sa wa nafiyul ma'ana kuma a kore ma'anan da ake nufi wa nafiyul ma'ana al murad yattabi wato da kore ma'anan da ake nufi da hukuncin siyakin sa ko hukuncin lafazin sa la yumkinu abada baya wa har abada misalin wannan kaulin Wasu was'alil karya. kaga in an ce was'alil karya ka tambayi alƙarya ko alƙarya na da rai ko to an ce ka tambayi alƙarya ya za mu ce tambayi alƙarya ya'ani ana nufin ka tambayi mutanen garin falƙarya izan al'anan mallazi ya kowal inna abu na yaƙo a razu an ya kulu ya abi wane ne wanda zai ce lalle yaran yaƙo suna so ciwo babansu izhab ila kulli da. ka tafi zuwa ga kowane katanga na waqif inda ka tsaya a wajen shi ka tambaye shi shin haka suke nufi da ka tambaye alƙarya hal hadha huwa al-ma'ana min al-lafz shin wannan shine ma'ana wanda ake gaggawan fahimta daga cikin lafazin shi ake nufi cewa ƴaƴan Yaqub sun sa su furta rubun annabi Yaqub ya je tambayi alƙarya game da annabi Yusuf ya je saka duk wani bango ya gani ina Allah na annabi Yusuf yake was'al alqarya qarya was'al alqaryata allati kunna fiha ko wal ayra allati aqbalna fiha inna la wa inna la sadiqun wa hal yumkin li aqilin an yaqula yana yiwuwa ga mai hankali ya ce eh inna hadha huwa murad to a wannan shine manufarsa الجواب لا يمكن أبدا zai yiwuwa har abada fa kullum wasal ƙarya kowanne ya sani cewa abin da ake nufi da wasal ƙarya ya ani ahalaha ana nufin mutanen garin fal ƙarya idan al'an musta'amala fil ma'anar hakika shi al ƙarya anan an aiwatar da shi ga ma'anan na hakika ka tambayi al ya ta'bir bil domin ta'abiri ga ma'ana da eh, annal mutabar bil ma'ana abinda ake nufi da ma'ana shine siyakin gaba ɗaya ne walaysa kullu kalima halaha ba wai kowace kalma da halinta ba kullu kalimatu wahdaha la tufidu ma'ana kowace kalma ita kadai ba ta amfana da ma'ana wa wasalar ƙarya din nan kawai in an faɗe ta in ji usani ana nufin kawai wato kowa ya san ana nufin mutanen ta ne saka ba wai maganar majaz bane to amma mu duba zahirin lafazin mana eh zahirin lafazin na hukunta ne in ce ka tambi ka duna kaga zahiri wanda ke ai duna ba ka magana ko kama mutum ya ce zamani ya lalace wannan zamanin kuma yana nufin mutanen zamani sun lalace a kaga yi ce sun ce zamani ba su suke abu na nufin mutanen su abu wani ya zama jazz. ko tunda zahirin lafazin ba shi abin da yake nufi ba to masu ra'ayin majaz suna nufin in an ce wasalin ƙarya zahirin lafazin zai zama to ba zai yiwu a tabiyar ƙarya ba za a iya kore wannan lafazin ba zai yiwu a yi a tabiyar ƙarya ba ta zahiri sai dai a majazance an kira alƙarya ne ana nufin ka tambayi mutanen zamanin larabawa suna aiwatar da irin wannan an gane larabawa suna aiwatar da irin lafazin daga zahirin shi gairu murad yana da wata ma'ana banda zahirin in an ce za a bu zahirin ka tambayi alƙarya ba zai yiwu ba an ce tambayi alƙarya ko tambayi masallaci to ga masallacin malam bako ba sallah tambaye shi idan zai ma magana a'a ka fahimta an nake tambayi masallaci ina nufin mutanen masallaci kaga na wajen an an yi laƙin waje ana nufin mutanen waje kun gane to wannan shine jayayya da za a yi sai a daɗe ana wannan jayayyar kan maganar matasin nan wannan ya ce akwai majaz wannan ya ce ba majaz akwai majaz ba majaz kuma wannan matsalar matsala ne sabani ne har na cikin gida ba wai tsakanin ahlus sunna da yan bid'a ba a cikin ahlus sunna akwai masu ra'ayin akwai majaz akwai masu ganin ba majaz an gano wani ko irin imamu shaukani yana da wannan fahimta ya yi a cikin littafinsa na usulul fiqh eh, shi yana da fahimta akwai majaz shi kuma ya yi raddi ga masu ganin ba majal an gane wannan aiki kaga imamu shokari yana da wannan fahimta din misali ga sunan littafin shi nan usul fiqh shi a ga littafin shi nan na usul fiqh wanda wanda yayi bayani a kan shi littafin mashhur sosai da shi nan na'am ya dan sarka littafin littafin an gane ko amma tabbas zai imamu su kan yi wani shine fahimta da wasu malamai amma ibn taymiya shi ya jagoranci ya ɗaga tuta na kore majal da ɗalibin shi ibn qayyim al-jawziya an gane wani ko na'am ya gabata muka ce lalle magana shine lafazi mai fa'idan sanwa fal kalima wahdaha la tufidu ma'ana kalma ita kadai ba ta amfana da ma'ana la yumkin an yatimma al-ma'ana wato bai yiwuwa ma'ana ya cika sai da siyaki ko ma'ana baya cika sai an duba siyakin magana wa siyaq min qawlihi ta'ala was'alil qarya muka duba siyaq inda Allah ke cewa was'alil qarya la yumkinu an yuradu bihi su'alu jidar bai yiwuwa a yi nufin tambayan katanga har abada a lokacin sai zama lamar jazir an na muktadin siyaq yamnau an yakuna al-murad bihi su'alu ahli al-qarya wato shi siyakin ya hannu ya kasance abin da ake nufi face tambayar mutanen alƙarya to ya aka yi muka san tambayar mutanen alƙarya ake nufi inda mun ga zahirin lafazin yaya eh kaga cikin bango baya magana a cikin an ce an ambaci sunan bango ana nufin mutanen bango to ya zai ba zama jami'in kwana eh ya ce kawai sai yake magana kawai na hukunta kawai ana nufin kawai mutane ne ba zai yi a yi nufin kaza ba sai ma shi mai majaz din dama yana magana zahirin lafazi ga ma'ana amma kuma aka bi sun ya ko wani darina zai ba da wata ma'ana sai dama yake ne an gane wai sai magana ya zama hakika da hukuncin siyaki ana nan dai me yasa ya zama hakika siyaki aka duba da ba don siyakin ba ba za a yi tunanin me majal ne da ba don siyaki ba za a duba za a yi zamanin hakika ne a cikin وانا في وانا في هاي الشيء وين تبيع القرية أنا هاي اللي يسمع كم بيع القرية هو هذا شيء زي ما تقول كنا ظاهرين شو بعشيني قبل لا تجي نعم وبعدين أيوة طول المراد هي ماشي يا زمان شو أبن دايك في مجال ولهذا قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي واحدة من القرية مكحلة بإتسنا الظالمة نعم. هذا من حلة ده القرية amma dai tana azar hal al-idrar sabrin shin katanganni suna yin zalunci an ce alƙarya ce azzalima al-jawab la kuma me ake nufi da alƙarya to wani zai cewa ba ta yin zalunci mana tunda kaga Allah ya faɗa ai kai Allah na ƙarya ne ai tunda Allah ya ce alƙarya ta yi zalunci ta yi zalunci ne kuma Allah ya halaka da ita sai cije ana ya zaka da shi ke wane ne ya ce alƙarya ta yi zalunci Allah ko Allah ya fita sanin kan komai ta yi zalunci ne zalunci ba ha kaga shi nan da aka ce alƙarya da yawa daga cikin alƙarya sun yi zalunci ana ana nufin an kira alƙarya ana nufin mutanen alƙarya ko na musallan biyun ahalu masu zaluncin su ne mutanen al'ahar da yabo shin wani zai ce inna Allah arada bil qarya al-iran zai ce Allah yana nufin alƙarya bango ɗan ta'a. da zahirin abin nufi alƙarya wa'annan bangon garin da yake ake nufi ko zahiri kenan amma na ka duba ƙarina da wasu siyaki da wasu dalilai sai a gane abin ya fita daga zahiri ya koma majaz bai yiwa magana a cikin siyakin shi an san ma'anan shi kenan siyaki aka duba ne ma'ana ya canza to wannan siyakin da ma'ana ya canza ai shi kira majaz wannan in kuma ka bi doro ba tare da siyaki da shine hakika nan wala yumkin an yusrafa amma ya tafi bi siyaki baya kamata a juyar da shi daga abin da siyaki ke hukuntawa islaqan wa dilalatu siyaq al ma'ana aqwa dilala na siyaki ga ma'ana ya fi ƙarfi daga daga dilalan lafaz al ma'ana wal kalima al mufrada la tufidu ma'ana kalma mufrada ba ta amfanar da ma'ana saki ba kai har ta na kula balle mu ce a tajawuz ƙarya ƙarya balle mu ce majazi a cikin alƙarya sai ya bayyana da wannan cewa lalle misali bai inganta wannan misali bai inganta kuma zai kasance hakika cikin siyakinsa almuhim dai matsala ne wanda a cikin gida an buga kan magana hakika da majaz an yi rubuce-rubuce amma galiban yanzu ra'ayin da ke yawo cikin al'umma shine ra'ayin ibn taymiya da ɗalibansa إذا دوب إمام الشنجيدي أجسين أقواء البيان فيما يقوى بياني أكان نفي المجال أي أولا فالإنسان بشما كان حكا لا أتفع أكان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إمام إمام الإمام الشنجيدي إيه نعم الأمر الكويس kamar jayayya jayayya ne na lafazin kawai ana wasa minta kawai a ta da kowanne daga cikin ya ya yi cewa idan lafazi ya zo ba su yaki ga yadda za a fasara in kuma na ya zo yana canza ma'ana daga zahirin abin da yake rubutu to sai wani ya sa mai suna majaz wani kuma ya ce a ba majaz bane hakika shi zai kira a ga cikin duba a gama dai jayayya ne za a kai zuwa ga idan mutum ya faɗi magana to maganar sai an duba maganar suna zahirin magana in babu karina sai a fassara shi a fassara shi akan gundarin da ya hukunta in kuma akwai sai a zuba karina a yi aiki da karina to ya sunan kowanne to wanda babu karina ya sunan shi wanda akwai karina ya sunan shi ba ka duba sai ka za ka yi ta jayayya ne wanda kawai za ka ɓata masa lokaci an ce ba ibn taymiya bayani yayi magana kan shaukari yayi magana kan انا ما يوش يوش wannan zamani abin da kake ba shokani shokani ya riga ya shokani ya tsubu shi ne kawai da bayyana shi kuma shi ya wallafa lissafi lissafi lissafi amma tsara انظر الان بان kwana ba su kauli ka duba a yanzu القرية في قولي واسأل القرية وفي قولي وكأي من قرية أهلكناها المراد ولا شك أهلها أبن نبي mutanen alƙarya lakin da qawluhu inna muhliku ahli hadhihi alqarya al-murad bil qarya huna al-iman kaga nan wajen lalle za mu halakar da mutanen wannan alƙarya ne mutanen wannan garin kenan suna ce ahal to ƙaryan ya zama jini kenan an gane amma tunda aka ce wa ka ayyin min qaryatin to ana nufin mutanen alƙarya fasarar alƙarya al'an albina sai alƙarya ya zama anan ba eh fasarar ƙarya al'an warrat wato sai ya zama wani lokaci alƙarya ana nufin mutanenta wani lokaci ana nufin masaukai gidaje wal masakin duk gidaje gwargwadon siyaki na duka gaba ɗaya an yadda mutanen ake nufi ba wanda bai yadda mutanen ake nufi ba lafazin ya halatta a kira wannan ba ko bai halatta ba shine jayayya da ake eh amma duk kowa ya kira wannan lafazin majaz hakika aka ce su fara su an an yi lafiyar alƙarya ana rufe mutanen garin kaga an yadda kenan ba zahirin abin da aka rubuta aka faɗa ba kuma ga shi za a ɓata lokaci ne aka daɗe kana ɓata makanta lokaci eh بسم الله الرحمن الرحيم kamar magana da albuda wasal wasal hunainan wasal uhudan wasal badara usula hatti min ha'adaha min al-zakhr min al ya ce a tambayi hunain a tambayi badar a tambayi uhud ya nufin a tambayi mutanen garin ko a tambayi mutanen da suka yi umarasa da abin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتمة ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعف رأى في سند ورام عن ولا إذا يشتد ضعف sannan ba a karɓar hadisi idan raunin ya yi tsanani summa man da'afar ra'a fi sanadin wa rama an ya ƙula filmatar sannan duk wanda ya ga rauni a cikin sanadi sai ya nemi ya ce da ainihin masari da if ayyada bi sanadi sai ce sanaduhu da if a gane duk mutumin da ya ga rauni a cikin sanadi sai ya nemi ya ce ga matani da if ya yi kuskure sai dai ya ce sanaduhu da if idan mutum ya ga rauni da sanadi to abin da zai ce ya ce sanaduhu da if dan zai iya matani akwai shawagi hadisi sanadi na iya zama mai rauni amma kuma hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda akwai akwai wani sanadin banda wannan ko sanadojin banda wannan sai zama wannan sanadin da izi amma ya samu matani da yawa kamar lawu zu aliman lam yazkur ismallahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a gare shi ba kaga wannan hadisin da ifi ne sanadan amma saboda hadisin ya zo fi durin ya zo ta hanyoyi daban-daban yasa ibn abi shayba yace hadisin ruwiya min gairu dur'in an waito ba ta hanya ɗaya ba ta hanya biyu ba an gane yake kowane hanya akwai maƙala. amma in aka haɗa hanyoyin ya shuddu a ba'dha sashe na ba sashe shi yasa yace tabbata lana annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalu ya tabbata gare mu cewa lallai annabi ya faɗi wannan magana amma kowane hadisi ka dauke shi wannan lawo zuwa albalare su za a rai da izini shi amma ka tattaro matanin ka tattaro abin hadisan sai hadisin ya daga daga da'ifi ya koma hasan da gani an gano wannan sai sa ibn abi ya yace ya tabbata annabi ya faɗi wannan magana a shi hadisi na iya zama da da'ifi da sanadi amma kuma sai a samu masanin yanzu ta hanyoyi daban-daban banda wannan sai hadisi ya daga ta hanyar wannan masani na shawahi din nan sai hadisi ya daga ya inganta kaufa majibi ajwada saboda tsoron zuwan abin da yasa aka ce ma kada ka ce da ibi domin tsoron zuwan wanda ya fi inganci za ga wannan hadisin da inji ne sanadin to ila akwai adwado min wanda da ka san da shi ba za ka ce wannan da inji ba to dan tsoron kada a ce hadisin da ya bi shi kyau ya zo ولا da مطلقا ما لم تجد تدعيه مصرحا am مجتهدا kada ka za'a hadisi saki ba kaidi ma lam tajid tadhifahu musarrahan am mujtahid kaji wannan kada ka za'a hadisi saki ba kaidi matukar baka samu raunana shi an bayyanar da shi daga mujtahidi ba malamin hadisi wanda ya kai matsayin mujtahidi a fannin hadisi ya ce hadisi da ibi ne shine da za a ce da ibi amma kai da ka fara dan karatu sama sama kada ka zo kana za a hadisi an gane wannan ko domin kila baka san ka'ida da dokokin da ake bi wajen inganta hadisi cikakken ka'ida ba wani ya ga hadisi zahiri kawai ya zo da hadisi ya zo da sanadi wanda yake da ibi to ba zai yi ba. ya duba ko akwai sauran hadisan da suka zo da wani matsalin ba wanda ya goyi bayan wannan kawai sai ta amfani to wannan kaga yana da karancin fahimta kan wannan ilimi na hadisi baka ilimin hadisi yana bukatar mutumin da ya gogu a wannan fanni an gane wannan ko to kenan almuhim dai hadisi yana iya zamantowa ya zo da sanadi da ita. amma kuma kaga an ya zo ta hanyoyi daban-daban kuma an samu wasu ruwayoyi daban-daban da suka karfa wannan sanadin sai sanadin ya daga daga rauni ya koma ne hasan ko sa'i an gane wala idza afu ko kuma hadisi idan raunin shi ya tsanani thumma man da'afa ra'a fi sanadin rawana sannan wanda wanda ya da'afa an ga thumma man man da'afa ra'a thumma man ra'a da'afan sannan wanda ya ga rauni cikin sanadi wa rama an ya ƙola fil masar sai ya nemi ya ce ga masani da if kuma ya ga rauni cikin sanadi ba dukkan hadisin da sanaduhu da if ne masanuhu ne ba ana iya samun wannan sanaduhu da if amma walahu shawahi an gane ya ta kawwa bi'a an gane ko ya ta kawwa bi'a da sanadi eh ya ƙola fil matan da if ayyada bi sanadi idan mutum zai faɗi wannan ya ƙayyade ce wannan sanadin da ne. yace hadisi da wannan sanadin bai inganta ba amma da wani sanadin zai inganta na'am khawfa maji ajwada saboda tsoron zuwan hadisin da ya fi kyau kuma galiba musamman ɗan Najeriya wanda yake da rauni wajen lokacin bincike da abin nan akwai malamin da za ga yana bibiya sai ga ya binciko hanyoyin da hadisi ya zo da yawa ya yi tafabbu to galiba ɗan Najeriya kila ga ya tafabbu sai da kila ya dogara da binciken da wani akwai wani dan bid'a da ya ta kokarin da ya da'afa wani hadisi yace ai kokarin shi yace aikin ma da yake yi aikin da yake yi wallahi kokarin shi ma yafi na albani wannan bid'a ne wani wani wani wawa can a nan Kano yace wannan magana ashe gaba ɗaya duk kokarin shi da binciken shi gaba ɗaya sai shi an zo an duba computer ashe a cikin wani waje aikin wani kawai yake kwafowa kalma da kalma ne aka bibiyi duk kokarin da ya yi duk wani aikin da yake yayi sai ga babu aikin ko ya ɗaya tun daga nan wajen yayi tsit eh, baya magana kan ilimin hadisi yadda yake yi da amma za zai ce shi billahi da aikin da ya ko albani da zai iya ba yana duka shi ko kuma san yan dan Najeriya dan Najeriya da shagulgula da neman rayuwa da waye ba shi da lokacin da zai wannan bincike kan hadisi irin bincike ne zurfi wafi yawan yan Najeriya kasalallu ne galiban kaga dan Najeriya ya gaya ma hadisi da ifi ne ka duba da wuya kaga in juhud shi shi zai ɓoye ne yayi aiki da juhud wani amma maimakon ya faɗa cewa wannan binciken da na yi ba nawa ne wannan shine amana na ilimi to shi kuma sai ya nuna shi ya yi ƙoƙari shi ya inganta hadisi ko shi ya ba. an gane to yanzu asiri kan toru yanzu za ka aikin ka gaba ɗaya aka bincika za a gano duk inda ka kwabo shi shi ya sanya akwai mutumin da ko profesor aka bashi ana iya kwace wannan mukamin kuma daga baya akwai wanda aka bamu labari bincike ya yi gaba ɗaya da ya yi bincike aka ba shi gobe ashe ba aikin ko ɗaya daga baya kawai sai gashi aikin kawai ya ɗauko ne kawai ya miƙa kamar kawai ka ɗauko muzakkira ne na wani da ka kawai ka miƙa ya ka baka bashi akan wannan kaga ashe bai aiki ba ashe wannan mukamin da aka bashi sai su zauna professor ce to wane da muka bashi wannan mukamin mun janye yanzu ya koma yanzu ba professor ba yanzu yana doctor doctor ne yanzu sai ya yi binciken kanshi kun fahimta to kun ga yadda ilimi ke tafiya yanzu ana fatan ilimi da yawa kada wani ya zo ya rude ka daga ya ɓata rai wala wani zai ɓata rai ya ta kawo sunan rijal rijal din gaba daya ya shi ne daga littafin wani malami sai ka ce ai muhaddis ne ai da shi da albani in juna ne ai albani ma yana ingantawa ya ce ma albani ba daidai ba ne alhali ba abin da ya sani kuma ya dan sani yana da rubun asiri kan ilimin mustalahat islahi na hadisi daidai gwargwaro ne amma ba malamin hadisi bane wanda duniya za ta yi itibari da shi a wannan fannin amma tunda ya ga mabiyansa jahilai ne sai ya jingina wa kanshi muhaddis kun gane wannan ko to wannan shine wala tudaihu laqad kada ka za'a fa hadisi kai tsaye malam da tadaihu masar baka samu da a fashi an bayyana da shi ba an mushtahidi daga mushtahidi sai an samu mushtahidi wanda fannin shi ne a cikin ilimin hadisin irin su nasiru jirin albani irin su al'allama wannan gashinan nan a wannan wannan malamin ya sunan shi shu'aibu arnaud da ira kaga wayannan duk suna da kokari suna bincike kan ilimin hadisi da sauransu na Eh.

me huruf din nake ba sani ba amma na san wani ya fi iya karanta da huruf eh, ya kamata sai na san huruf din sannan san wani ya fi karanta da ka ai tambaye shi zaka ce zan zo kun sa mutsalon hadisi sai ai ban sani ba me mutsalon hadisi ba magana magana kan hadisi ba ka san mutsalon hadisi ba sai Ka ya kamata ma daure ka Ko ka shiga fannin da baka san ma sani ba san ma ma'anar shi ba misali ai kawai ka mai magana a ilmance kace yanzu ka san ilmin hadisi ban da ko mutsalon hadisi ka zo karanta wajen ka kenan kace ya ake gane cewa mutum ya san ilimin hadisi ya ma bayani in bai iya ba kace to da Allah ka daina magana kan abin da ka jahilta hmm? kace wannan ba dukan kirji bane dan dukan kirji zan ce a cikin kwakwa wanda ya fi iya dukan kirji eh tunda kai za ka fi sanin wanda ya fi iya dukan kirji a cikin malaman ku amma ilimin da ake magana na hadisi wannan ba abu bane wanda kai za ka sa baki na san jahili ne kai بسم الله الرحمن الرحيم المزيد قاري اشكي اسنادي متصل حديث اسنادي متصل ظاهري sai kuma a samu wani ziyada wanda zuwa kamar wani ƙarin bayani kuma a samu hadisi haddasani malik an nafi a libin umar a ga wani hadisi ya cika ba abin da ya rage ko? sai kuma a samu wani ziyada kuma zai zo ya ƙaru akan wannan haddasani malik an nafi a libin umar wanda kowa ya san dama malik an nafi alibin umar mutasir ne to sai wani ziyada ya karu wanda zai nuna kamar akwai wani kuma wani abu da ba za mu gani misali a wurin kanatin mukhalafa bi ziyadatin rawi idan ya zama to sabawa da ƙarin mai ruwaya ne a cikin tsakiyar sanadi amma fita a asana mai manzara sai ya zama to kun gane an samu wani ziyada kamar yanzu haddasani malik an nafi alibin umar kaga dai cikakke sai aka samu haddasani malik ah, an muhammad bin munkadir an ibn umar kuma haddasani malik an nafi an muhammad na kawo misali ne an muhammad bin munkadir an ibn umar sai muhammad bin munkadir sai ya karu akan wa wancan wanda an saba sanin malik an nafi an ibn umar mutasili to muhammad bin munkadir ya karu yanzu yanzu ya zamu yi da muhammad bin munkadir wanda ƙari yi akan da za mu cire shi hadisin bai da matsala in za mu ce shi dama hadisin haka yake dama mu san ne to wannan ziyada ya zamu yi da mun san asali kaman babu shi a ciki za ka ce a nan wajen ga yadda za a yi a in ya zama to wanda bai ƙara ba ya fi ƙwarewa ya fi har da fiye da wanda ya ƙara Kuma ne? in ya zama wanda bai ƙara ba ya fi ƙwarewa fiye da wanda ya ƙara to wannan shine al-bazir fi mutasil al-asali sauku an yaka at-tasrih bi sama sharadin sa wato tasrihi ya auku bi sama cewa a tabbatar kowanne ya ji daga kowanne hadda wannan ziyada mai ziyada shi ma ya ji daga na gaban shi mawdu'in ziyada a wajen ziyada din illa fa mata kana mu'ana in ba haka ba duk sanda ya zama mu'ana anan masalan hadda ziyada idan ya zama to idan ba a sanya wannan ziyada din ba wato zai zama kamar babu tabbas cewa an ji ne sai a rinjayar da karin a gani idan ya zama to wanda ya kara din ya fi zama sika fiye da wanda bai kara ba to za a rinjayar da ya rufe sika a gani saboda shi sika din ya fi ya fi hadda ya fi zama sika fiye da wanda bai kara ba to sai a rinjayar da wannan ziyada din amma idan shi wanda bai kara din ba ya fi zama sika ya fi zama mai hadda fiye da wanda ya kara to wannan ba a ce ba za a ce ziyartar siƙa makabula ba kenan ziyartar siƙa makabula sharafi ne wanda ba mutla ba kace ba dole yana buƙatar ne. yana buƙatar sai an yi tafsir an gane sharadin sa ya auku bi sama a wajen ziyada ne inda aka ce an ƙara wannan ziyadan da aka yi na Muhammadu bin Munkadir da zama haddasari ne shi ma amma ya zo da sigan an to za a ɗauka kawai wannan ziyadan ba za a amsa ba لا أدري إن شاء الله خير Thank you. يعني مبهم مش الرجل الفلاني ده هو رجل بعد ما هو ده رجل بعد ما تكون بعد ده ده كده كده هو ايوه ده رجل ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك